الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاج تبتي الله الصلاة ينسيتي بأمين شوي ولود تبتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya ci gaba da karatun daga littafin fadlul islam ya sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala ida karkashin babi na manga babu ƙaunin layi ta'ala faƙin waje aka lidini hanifan fitaratar layi lati fatarar nasa alaiha la tabdila li halkilla karkashin babi wani shiga buya man ga walahu min hadisi ibn abbasin yana ne tsafo ma'ajin guba ko yan zulhijja 1438 kalendar nigeria na ajin daidai da tsafo hmm? shidini 20 ya tsafo shidini ya 2017 kalendar miladiya nan ne katon zugo gute ko nan ga wallahu ma min hadith ibn abbas radiyallahu رضي fa عنهما kama qala al abd salih وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت على كل شيء شهيد كم أنا كسكوريو ولو ما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لو لو ما دقروا الإمام البخاري ومسلمين min hadisi ibn abbas daga hadisa abla ibn abbas radiyallahu anhu ma ce cuje da bayan zaguba ba ga fa kulu kama qala al abdu salih gan ke mina kirki ga kuntu alai wa kuntu shahida mi fe jiri etin za wucin zanen wani babu al abdu salih babun nona annabi isa alaihi salam wa kuntu alaihim shahidan mi fejir fejina ma dum tu na dai mi da ta cabuna falan ma ta wafaita ni kaku na mawabiya milanin kunta an tarraki ba alaihim wa ga etu na fe dayana wa an ala kulli shay'in shahid wa ma etu oyo ne jiriyen dondona in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wagajen azaba wuji wa jayo wa in taghfir lahum fa innaka antal azizu alhakim wa magafa biyayi ma ya tuna zabe wuci be kima na nga so yaciyo wale ga ta hadis abla ibn abbas nale no ile hadis ne wala gwala fi hadis ya al-imam al-bukhari na gwagali ani ko na gagayaciyar da ya ji abin yin a ci adiyar wuyan alhaudu fiyanin etiya a gagan innaka la diri ma ba daka wabe na ji zuma gona hun baddalu ba'daka ajike zuma bazuma yabo baddalu wa gayyaru ko a a san asangwa innahu murtaddu ba da kala ajbari mulqahqari ko ba tan ga wale lafazin shi an yi tin zane shi dai a zai shi ko zai shi adajin bidiya ci mali suna ya nabi sallallahu alaihi wasallam banin ga Allah daga hadisa Abdullah ibn Abbas nun ga nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ne dai wanda ta cha banu wule ya fe jinai ko falamma tawaffaitani kunta anta ba alayhim wa anta ala kulli shay'in wa an ala kulli shay'in shahid ngole al salu ne ya nabi isa daga babu su kun na laudo ne ga nabi isa ji A nabi isa wuce su ku inni abdullahi atani al kitaba inna masala isa inda lahi kama sali adama khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun anabi sai bayan so ce koto anabi adamu a jani to yi tun daga jikana a ci gafe ku ci aji kiyo ku ci afi annabi sallallahu alaihi wasallam shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah kalimatu alqaha maryam ruhun min wa anna aljannata haqqun wan hakun a adkhalahu allah aljannata amal sani gaji rike hada zai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah anan Muhammadu mai tuce ya tuye ci annabi Isa mai wuce ya tuye ci bai tuce bai kalimu ina lana na Maryamu na mai ruhi daga ba tuye ci wani tuye ci jalitu na aljanna mai gaskiya yana mai gaskiya su kwa lara ga da ajina ya kone ya tiye tuna nga na, ya buga annabi Isa da ya wuce ya tuye ci annabi Isa ga wa kunta wa shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani daidai falon mata wa faita ni ba wannan ga zanuwa ce lagwasun a ce gan anabi isa ji kiyanin anabi isa ji ajeliyanin ko laji ganewa alalima alwafatu kano ci wọn latutu alwafatu ma kano ci wọn laili alwafatu ma kano ci wọn la'alazala ba na waje sashen latin na kul ya tawaffa ku malakul mautin da zai wukila bikun sun ila rabbikun turja'un daga malakul mauti nga go rayyo ya tawaffa kun babu kiyo nga rayyo go ne ga ji ajelinin Allah subhanahu wataala ga Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ko a sha an ga Allah wai gura yi za kakunan ga jihan jalinin to kakunan mai zaga lilinin ilarai da jikiyo e, e gura yi za amma ce ngole da ga lilinin zuku a ga rayu lara jikiyo a ga rayu labi a jiga su kula jini a gura yi wuyan tutuwanin a sha a e yi tuye legakiyo alwafat ko mun gane nomba 3 eke la alwafa tiga wala kiyo ala kabu do ala za ala rike mda tuyo ce lati na gai nemo tawafika wa rafi ilayya wa ja'ala alladhina ka fawqa alladhina kafaru ila yaumi alqiyama e bago annabi isa wula da sama hadisi da badanyi na jilawo ya ce ki bono mai mutawatiru ya e ci ga annabi isa alayhi salam wa biya dikiyo ma biya ci ji karshe ishe e bago mini aqida ya sunna bu alu sunnati bu don ya annabi isa ga ci karshe ishe na magugobe e ga ya annabi muhammadu ya annabi karshe ya gaban ka ne bi ta gashi shari'a ne bi Muhammadu Alami to je shari'a wuro ngawa be gangani be ya kuma je shari'a ya linji lana cin na gawa lotu gangani be ya ko mun gane Allah ya samu dace su kufa bin bane ya cin bicina wa anta ala kulli shay shayid in tu'adhibu fa inna mibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizu al hakim wa le ga cin ya gannale aya najile wa le ga raqibu mai suna ya ce al aziz wani suna ya tsoye ci alhakim make yi suna ya tsoye ci ya e bago ayi ma daga suna shi ya tsoye ce doku wa alimamu al-bukhari musulmi. muslimi walau ma anu marfu'an ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga min mauludin yuladu illa yuladu ala al-fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة jama'a. hal tuhisuna fiha min jada'a hatta takunu antum tajda'unaha thumma qara abu hurairah radiyallahu anhu fitrat allah allati fatara an-nasa 'alayha muttafaqun 'alayh ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga min mauludin aje gine mana illa yulab illa faca mu malal fitrati ta tin fitro fa ba wa babu bi nuyu yuhawidani ya gula shi yahudi aw yunasirani ko agulaje nasara aw yumajjisani ko agulaje majusi kama tuntijul bahimatu bahimatan ke mina dabba waju na? hal ngba tahisuna ye fil ko ye lebe dabba wuce min jada'a ya utu babaya nan giga manangi nan kwace amanan ko rakun ci amarakun lole wele ga atuba kuje? so wagabe tun ati kpakpo ya sugu zawangin do ci sabe jin wuci so kibo ijebo bana umma wangiyani na wato a ci aga zando na aga mabe na fitra bai muta wagabe tun biya je yahudi ku biya je fara ku biya je majusi zai ji fi jona lauji kiyo zai ji bi tun jona aga lauji wuci so hal in ba ta isu na fiya min jad'a kama ta hatta ta kunu sai gafe an tumye so ta ji da una ya so zai kutu bayo sun makara abu rera abu rera radiyallahu anhu wuce ba fitrat Allah lati fatara nasa alaiha fitrat su yake noji alita yanzu an hangi ta tubo na ruwaya limamu bukhari bai musulmi ga dana kwale ga gacin hadisin na ne wani la'udan wani gazayenin doro ya jali to ji ta tiyan fitra ko hadisin fitra na masu ngayi musulunci nga mai tauhidiyo kemna ka tun ya fara da mi fa mas'ala nan hadisin nabi mu lawo ke di o ga da tun za je yahudi ko je nasara ko je majusi ko je kafiri ko je sikh ko bi ga da addini ya sikh ko je budaism za je jin adini ya budiya nan ko ko wa je wato wanda ga cin ba wa nabi muhammadu wuce maji musulunja yau ga zanuwa ci ga jikiyo a ga lauta ya wuce bo ka can sokwa jumbe na wujin na buta ebe ba sha yahudi je strogu ya e jaja yahudi ayi alali mai tiye musulunci ba su kwajin halitta ta ashe zai fi wani shekbiza shi nan ko mun gane ya buga yi ci nga yi tawili bai musulunci yau ba ga bai sun zanabi da aje yahudi mutu ji ni bi anabi muhammadu ya mutu ji ni bi anabi isa ya mutu ya ji anabi mutu ya ji mutu ya ji na namare mu kazafi ko ji gane ko wato ɓewa ga

àti dàjú àti wọn zamani sẹ́yìn náà mọ́rí musulunci lókin wucin àti da yan majusi a wucin ganci masu kun ga kumai niji a wagan ajiki o ẹ̀dẹ̀ra ìlú kó mú gani ọ̀gá ló littafi na ìgan alkumai ni kabiru humu allama humu sihir wakalo littafin wucin waje bayani yawe ya ce ya kiwo ya ce e lamarin nan allah kiyaye mu sanu ce jibuta nan kofi indiya sanu ce jibuta kuti japan china cambodia wọ́n jí gánà ọkú pátá kọ́ntìrún ti jí ní the same thing ọ̀tọ́ ti kí ń nasara ilébẹ̀ europe yìí ba na technology advance kan bayan yana da yi na dan guru yadda ce jin haka ji ma yadda ne musulunci ya wa da japan ila yi ji na zannan wa da mini leading scientist ya yi amma kucin wani buta allah kiyaye mu eh? ko to ma wọ́n á gọ́tọ̀ wùjí ma ní ọjọ́ sọ̀kọ́dọ̀wà am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun e bogo so ko go ba da musulunci fe je bo ya tuci e da ide bo nwe gawe e da ide oge science e a agbe technology e gawe adi go ya ni ako a ta turanci daga babu na rubuta ingila su amma bata da kiyayen zangoci da bawa ya ga yadda wato larabci a wagan wai zangoci ta larabci abun na harbi buru nul harbi buru nul Mu kuma ji kiyayen mọ́dé a sọ̀kọ́gọ́ òwúbàdá mùsùlùmí tí òwúbàdá súnlẹ̀ jẹ́ ìbòyà tó ti ní ìmọ̀ sọ̀kọ́ jìyàn wẹ́rọ látẹ́ múnú àléyà ìsìlámùkù bẹ́ẹ̀ láyà múnú àlékùn ánàdákùn lil iman ẹgbẹ́gọ́ fi dàbí àsọ̀kọ́ ọ̀fí ọ̀bàbí sọ̀kọ́ sọ̀kọ́ azọ̀bọ̀ oyúgé sọ̀kọ́ azọ̀bá yìí عن حذيفة رضي الله عنه قال ك... كما تنتج البهيمة keminan gemanan kemina dabba we ma bagi matan dabba lokacin nan nan gemanan ginan ko manan ko ma ya ku wuri ma a kin gbagba ya ma kin gbagba jama'a batau hal in ba ta isuna ya yi fili ko ya lebo min jada'a ya utu koya? Hmm? ngole utu ya ne ganji mazugu wuti la la wuti la kuga ne zan do ta zan ta daga ga tukpa zuye jin da na ji gane wa e bone wallahi bati kunna zala la na mi ala na mu dabba mu da hanja hadisi un muzari bi hadisi un muzari mu wala we ti kibo e ti ji e ga yẹn tó pa dẹ́nbó ẹni wọ́n ti kí àrùn wọ́n ti yẹn dèdè àwọn àjẹ yìí wọ́n lè bá kó mú bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti dẹ́lí sáfì wáyé tó fọ́tò lọ́dúndó al'adabu shari'a ibùdó mufilẹ̀ alhambali wọn lágàn wọ́n ti gbẹ́gun lé sáfì wáyé hadisi yawon muzari ngolube hadisi na anibi sallallahu alaihi wasallam ló bá ń zagi wuce da jawazi na jidi zo ne àfi ó ń nípa ìtìyàn tí ó láti sádàkà aláàdísì ní àdísì ní ìjú jẹ tí ó kíwò etí ẹ̀zùn dúdú ẹgbọ́n ní gbogbo ìgbìyànjú agbẹ́ ìdàkà agbẹ́ ìjìká tó ti àdẹ̀ ẹ̀kọ́ àbọ̀ dàdà ní wọn láàzùn ǹgá hàtà sai ya an tumtaji da una haya tó gẹ̀ kútu ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه عن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر إيه؟ طيب. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني نقول لنا بين بني وكنت أسأله فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك شر من خير قال نعم وفي دخن قلت وما دخنه كفر wama dakhlu wama dakhanahu wama dakhluhu ko qala qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir qultu al ba'da dhalika alkhairu min shar qala na'am fitnatun amya ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إذا أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تؤد على أصل شجرة حتى يدركك الموت wa ala zalika akhrajahu al-imam al-bukhari wani bi muslimi wa zada abu dauda thumma madha قال يخرج الدجال معه نهر ونار فما وقع في ناره وجب جزاؤه فكو wa أجره وحط عنه وذره ومن وقع في ناره

waza da abu da da sun yi na ta fito da hannu ganu zaifa daga babu zaifa ta bin limani radiyallahu anhu qala ga kana nasu 'yan yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza jaja fi gbiltuci yan tsaye cha nabi sallallahu alaihi wa sallam gan. anil khair ya tiye tun alheri jo wa kuntu as'aluhu anil sharri kuma lu fi gnya nabi gan. ya tiye de dio ga wa ana as'aluhu anil sharri ga ina baye bono ko gan wuya da fe gungan etiye da dio makhafata an yudrika ne bana wuya da fe sudan ebo en sheri wuci bi adiye mu mu fakultu wuci ga ya rasulullah ya wato ke ce ce inna kunna fi jahiliya a yafi da jahiliyo wa sharrin da sharri faja'an Allah bi hadha alkhair so kuti la alkhair ya musulunci bi ba'u bi imanin ne da fa hal ba da hadha alkhair min sharr nga zuma ya alkhairin nan ade sherin ci dabu kala na mu ga e qultu ga wa al da zalika sharri min khairin nga zuma ya sharri no ade alkhairin ci dabu kala na mu ga e wa fi dabo dakhanun e dakhanu yo wato nawun ci dabu kultu wugan wa ma da haluhu ki nauna da wani kala ga kaumun jama'an wacce yayo yasta nuna bigairi sunnati yana fe lamitu na wuji sunna miya anabi muhammadu wa ya ta duna bigairi aji a mafe da wabawu na ga mitu ba wundo cika ma ji ba wani miya anabi muhammadu wa nan tarifu minhum wa tunkir wa ne jina wa ma ji kiyo wa ma ji inkara wa maji inkaru kultu ga fa'al ba da zalika alkhairi in ba zuma ya alkhairi wucin in ba da min sharri eh da dan doci be qala na mu ga eh fitnatun amiya fitina na bi muci ya zaji ne jama'i daga ayya shi fitina wucin dan gura sa sai nan wa du'atun ala abwa bi jahannama gan da zai shi yi zaji na shi ko mi sai jahannama ya zaji dabo yi zaji lo emi nan ko je ko mi sun ji annama man ajabahum ilaiha qazafu fiha dan ga ni tuwa da bona aguji kiyo agu ya gubo kultu nga ya rasulullah ya tuce tuce ci sifuhum lana nga ji zawun ci shi yayi fa qala ni diga wum min jildatina zawun ci shi ta ci ibadan we ngoli e pairi gadio mini ga bwadan ta kallamu na bi alsinatina a mai gagagagin tara ne yela gagane Eh, ta larabci kem ne sai ta larabci na shi mi ne ta ne ga zawon sai ta mo kultu ga fa ma a amuruni anabi kiwa ya ni jimi umuruni in adraka ni zalika da ke irin e shi ga ba jemi ko wa ji faro mai da rayo qala anabi ga talzamu jama'atal muslimin Allah ban musulmi shi wa imamahum gambe da shi cayi kultu nga fa illam yakun lahum jama'atun wala imam kada amade jama'a amade imama suku qala anabi ga fata zil tilkal firqa kullaha firka be kun jawo ci bata biya gangani biyayi agwa so yana anabi sahabi ta ci bodo walau an taqudda ala asli shajaratin kawai ga da yi kan na da yi gere ya ci ma hatta yi da ka kalmoto har ka kuna jila biya wani wa an ta la zali zalika wa a hacin ago wanda alkhairi a wajen al-imamul bukhari bai musulmi ga gobe ga waza da abu dawuda al-imam abu dawuda ci biyar dan bugan sun ma ma za ka gan ciki biyo kalin gayya ya dajjalu dajjalu da ciya ma'u naharun wa naru nuwa je ci da ene udebe da jali fama wa kafi nari zane ga ya gun ene da jalo na waje ba aje ruhu ko lada zanna ji tabbatar wa ji lada wanci ko ba su ko wa hutu anu wizruhu fi na muji kata na gufi yayo wa man wa kafi nari zane ma ga ya gun nuwa je ciyan da jalo na waje ba wizuruhu zanen laifin wani tabbatarwa wa huta ajaruhu ya fi kirki ma malikiyar kufiya wa za da muslim ko? eh? imam muslim ci adde gan kultu sun mamasa wunci ga sannan kibiyo Kala ga sun ma iya kiyamu sa kan ga caca tashin kiyama ko ji gani ko? yawa gan Hmm. Eh, wa za da muslim gam gayani summa ma kala ya dajjalu na eh ok ba da muslim ce yabo yin bo abu da to ba na differences da i will check inshallah ta'ala a kwale ga hadisi yau zai fannin inda muhimmanci sarauni nga ya zaje gya ne bi ya yati ya kirke mu ba dufe gun ga yati ya kibo yati ya kila wuce bi ya yati ya shariyo ebu wulu gangwa daga egun jan tunkadu ura al-islam urwatan urwa aga musulunci lo ni ni ni ni ni ni kan ki gicho iza na sha'a fili islami mallam ya rufe jahiliya e zaga na ke dan musulunci o mabiya na jahiliya na jahiliya jiki na nan yana ji faruwa zamanin jahiliya na nan ngo dogan ajan la ni be ga rafu sharra la li sharri lakin li tawqihi mu be sheriye mu ji ga bani wewe to ya sheri lo na re amma mu de be sheri be bo mu ya gani be to ya sharri mallam ya rufe alkhaira min sharri Waka ka fihi sanan ya alkhairi ya gari be shani ya nunga ji kiyo nga ya gu sheliyo aga za ne kiyo wobi nan nga dun finio ka wuce ja ja sanan kiyo wobi na ga ji kiyo nga dun finio za ne kiyo ki mai musunci na ga gu tsawon ciwa ga yanda na ji musunci anu gashin ke ba gangani biyu mu a sha daga babu wani wasu gaɓe nonin ya zubi na ki shirka ki kafircio ki munafincio ki ji bidiyo wọ́n ji gani ako ki ji fitanu jo ni je la bi ki ji fitanu ebo ezu bi abi ezu giga yidi ne je alaji ki o ati alawu bayani wa jan ya za mun di alkhairi sarwi ebo ne zambe ce le gani de dan bona o de la tawidi uzaji be musulunci bai tabiya wangi amma gaji bayani ya ce shirka gyabo mu gaji bayani ya ce kafirci gyabo mu gaji bayani ya ce awari jiyo mu gaji bayani ya ce mutazila jiyo mu gaji bayani ya ce jami'a jiyo mu gaji bayani ya ce kaza kaza jiyo mu a cikin zanu ce leyo kila zanu ce ga cin ta bonin wani da tinkin da daga kiyo wa ga ga cin ga zai je bi to tiro cin ga di kiyo a ga je ungani gori no wo ji bayani ebo izaja jiki a tsaya gangani yuyi ga da zamani zamanin jahiliyo sokwaci bai la alkhairi yan musuluncin nabi wato zuma ya alkhairi nan ba shari bai da wani abu bai nan a nabi gaye ga zuma ya shari wuce alkhairi ke bai da wani a nabi gaye alkhairi a ke bai amma alkhairi na ga abu barin nan dakinu a duk mana na wundo ci a dama bai nole yiri ezai bai daga ba sojo wa madan ba wannan na wuma dambo ngo ile na ngo ti ga ki ka wele o no ge ze be na mai la clear zo ngo to e ni na de ki o ma de faruwa nga ni bi to ki e wuce ga qaumun e gashi yastanuna bi gairi sunnati ina alami tuna ji sunna ne ani bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yahtaduna bi gairi ina e ma lagwa sun ani bi muhammadu tarufu minhu mutunkir wo de yidu wucho yo yeri gan yen na le wa ba wo moji inkaru yen na ya nga nabi nga zuma ya alkhairi wucho be shari ke be dabo be anabi ge e fitine be dona fitino tin ga zan yi me ngo le nga yi me a ye ba wiya dokun lo da ya ye ba wabai nan ma umuru mushtabi hatu lalamu wunna kasirun minan nasi ya eh, yi daba na ji mushtabi hatu na yi zai daba don guru a da yi a ta jiki ba ni wace ga ya fi na eh, yi rumucin a madiya du'atun ala abuwa bi jahannama zai je ji dawa a magwasun kinan veje di dawa a shi ya kwami sun ji annan wani wujji ga wai ga ga gaza wanki shi ya kwami sun ji annan a cika duk gana ni kun ji ga yana wai gana an dona nan yana wai jini fi na kiyo za wuci shi ene yi za ji gana bi a jini yana laza ruwa nan wa na za su rati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi e ko mi cinan gobe ga jiya mitu e ga la mitu subulu shi ma e bana subulu naji zando e da ke bai dikiyo e ji dawa lobo a na maga shatuɓa mace asuwa ba da sun gaji kiyo na ya gumu man ajabum ilaiha fuhu fiha nga bi ji zawunci shi bi ga hun min jizdati na wata kallamu na kina sinatina zawunci ta ci ba da jin tarairi mage laga ga jimi ga ta ko tunga anabi kiwa jimi foro bi ga wasu ne jama'a musulmi ta ci wa bai da ci musulmi shi ne wato kaga an je ma amadi imama su ku anabi ga gabi fira ku unci benu wala kawa ga da la wallahi like like su ma yere. wato loji kiyo har wala ji anjeli wanda alkhairi yawo gan a cin ago ga sannan kibiyo ga dajali cha da cin ya pamba be dajali a je nuwaje ci umade kiyo umade nan sanan ga ya gun nuwaje ci da jalo nan ruwan wace ke bibiye na gaggace da jari da jali jiyan nan kuma jali jiyan nan na ga lo alijiyan na yadda jali nan ngole na na ji kiyo e gimi nu da e ba su kubu na na ga lo na yadda jali nan kiza ne e gimi alijiyan nu yi e bayan ceci bo e bane fiti na ga dabi fiti na ga dabi sai su kwa da zawa ya bane kafu ne fitina gai biya ne man gai kiyo ganyen na gai a ma fitina jayi ne ga ka ka na ne na je ilimi ne gai ga ganyen ne na wa man ne da adiki an adi damuwa sai ka ku ne ga jizo biyo zo nan al fitnatu za ka balat arafa kullu alimi fitina gai bi man ya ja ga fitina gai bi man ya ja kiyo ganyen na fitina wa ma wai za adi baratu magadu da suku arafa kullu jahili jahili do raju kuye yana sun duna adiki ne. ajiyani a nigeria waliya ka kuna da muhammadu yusuf bai fiye bai na ba da jafar su kuguwe ufe gagan kashi a gan sakodiyar latila kanuri zanuwa ce jikiyo ya e ji hasada mala albani zaria so ci e guce ci goyon ju gafara a jife gagan na danare an yi wa more an yi wa more an yi more an yi a ga gaskiya so ko dai latu jiyu e bona ya ya je popula mutane ani so ko mai latu jiyu ya gi zakan jimbaci wai wa dike wa di tashe da ilimi bi ndoro gishi nan ya dike ya nu e rai dike an asan awa a ga inda ne bidana benuwa kofu ne nan na nuware ya gu lugware kaja kajabe ji ma ya nuware a ga kiyo gan kibe baro ba gba report ye UNDP ko laji ganewa ba report ye federal government ko laji ganewa ba tesi sun doci na wazirin katsina nkanin tesi sai phd yi takada wajen ga two hospice takada kpanci yanni eh ngole gba takada ne bele wa le a tie kunyan ba ji be awe ya ngole a time ne ja ji research wuti ne ya de bize yutsu as a result of crisis e boko haram na ka adadie police ye Nigeria na su kawanyi as a result of this crisis no ga ga wuci bo ga ji mamaki ko mun gani sai ka kuna wani oh Allah kai wallahi man ka zama fiye ga wuce ka kuna fiye ga wuce na fiye jike a fiye juto kwagi nga zuma wancan fiye ki ba ne bi kaga ce tashin kiyama waga cin Wa wale ga zai ta larabci ko zai jin aya ko zai jin hadisi ko zai kogun ko ya zagaye ji hutu ba to mun bari hajji fiye du ko ji gane ko inda laji kiyayen la ku ja ene we ganan bi aqida wi bi tuwi wajin dede bi bawuya nabi muhammadu kashin wujan this is very very important ya takallamu ne bi alisi ya zaja min jildatina wa ya takallamu na bi alisi na cina yau wọ́gáde ọ̀gá mìtúbà wà níbi mọ̀mọ́dù wa ní àmìtú ọ̀tí fún bá zọba jí ọmọfẹ́ wáìlì ní ọmọfẹ́ olókìnbẹ̀ ẹni sọ̀kọ́ aláwọ̀ ní àmága gẹ́gẹ́ gbígbé ẹgbẹ́ ne bi gama dọ́là kan bá da húdán kanu àlẹ́ yìí láwọ̀ tó jẹ́ dẹ̀ ìlà ẹ̀gá gàtà tí ẹ bà wà ṣáàgì ẹni bí kí àbí ilé ẹni gbó àmọ́gẹ́ gbẹ́mi ó ti fìtẹ́nu oró ìbí ṣùzú zòrò ìgbẹ́ níbi ṣùgbọ́n àtọ́rọ̀ ìṣàn fẹ́ di kí ọ màá fẹ́ tọ́ àmì mọ́gẹ́ tọ́ àmì sókún zàwọ́rọ̀ ìṣàn fẹ́ kí ẹ confuse confuse àtàfẹ́ kí ẹ e gbìn nga mala imam maliki be manno ci ga manja ala dina ga radan lil khusumati aksara tanakul za na dini ngu ya dan ibi gomi mi ga wagi wa mi tumi ga inji ala dilu ajdalu min nan tabiu ya e za ma ke bi o ce mu mi gomi mu mi goga su ku chaji kiyo sa mi tu ba no ga du'a to ala abuwa bi ja annama nan zuji du'a to ci jo en bidiya ji da na abu veje ce la shi wa tuiza a ce la mu mai lugwa na dikiyo a domini abu hadisu zai fannin wani lagu ya zo lagu su suna gangani da musulunci ta ku ne zaki ngole muje ya gada cin leba zandoru dujiyan wani ya gada cin leba fi daidai wa ma talaftun fi mishe fa hukumu ila lahi bebe muje mazairu ga ga dikiyo ga ga sifu awon roli pa ni de gemi wíbẹ̀ ní sọ́sáàtì umar kuranu gbá wọ́n jí tààjùdí wọ́n jí ìbádá wọ́n dẹ̀nà sánsán yí wọ́n dẹ̀ tàkí ngọ́ dígá ní ọkọ́ nà láàkùn kí a ní àkídù jẹ́ kàṣùn yà yes jẹ́ ya wọ́n dẹ̀mí ni musulunci wàfíru liha arkun liha mini musulunci anabi sallallahu alaihi ila nisfi asaq ezu ba alquran is very very important wara tili alqur'ana tartila yanzu ji mu laili is very very important amma ga wale nunga la ku kyani ma akidu ya kashi wunja ba wa ne buta kashi wunji ba wa ne buta amru bin ubaydi waje ba da sarawi ibnu karram waje ba da sarawi ga ji gani ko zanen sayid na alina ibn miljam waje kiyo waje ba sarawi a jiji e dokun da kuranu gbe hatu babu na sahabe ga ga kwamfiya kuranu gbe ba biyan zane ji a jiki yan a tsohana amma to su zukun zane ba ta jiki ayi ebogo don't be deceived bebe babu wannan washen wa ge sarawi roli oyen man shi da zai je jiwazi ne da zai je jutuba ne da zai je wukatu ne na ala alkur'ani da sunne da akida kirki da tauhidi ga ji gane ko to manhajin ahlus sunnati wal jama'a ji alu za an gishi nan ebe ya zaja ba ne ko cinan ebe ne sace zai je jutuba e ne yanda sace zai je jiki nan zai je jiwazi ne za mu yi da ya focus ya morality da ga focus ya ga akhlaki kawai amma ya ga aqida be ga tauhidi be ga sunne a jiki ayan a laye jimbaga which is very very dangerous mo goyi mo ja ta Allah mi a na ta ji bayani wa ya bo bai zaga ba ne ko goruci nan iza sakatta anta wa sakattu ana famata ya rifu jahilu as-sayya min as waga sun su mici sun wace jai la dogon na jan na ja yi hmm? ma mahmud na ambali da sauransu da biya ma za mu ci gashin gaskiya yi dai bukata yin karatu akida tawidi kaza kaza yi dai bukata wace bata banin na biya ebo ne ja develop eh yi dai bukatu ebo nan na ga yi shabayin dawai annabawa jo ko mun gane ko to waga ke ci hadisi na lebe mini yana hadisi ya uzaife wuna ga ololo ban jama'in musulmi shi aya ga jama'in musulmi shi tun wani nufi Ibi bi na ya ahlu sunnati wal jama'a ta ci yana ne bi sahabu ji ta ci ugbona ngo diga ni ako ga da lagwa sun bidiya mu ga da lagwa sun yendo ci ne da ibe tsaye zumayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mine yana hadisin da ke wube nan walau ga dajjali dan bu dajjali a gaciya dajjali mafi cinu cinuro ní olè dajjali gaciya za a yi yi wa fẹ́ jiki kíyọ nígbà ga ka zuzu jun gaji nígbà ga lu jun gaju nígbà ga kin yi gon gaji go ko laji ganewa dajjali je nan ma majali jannu ranar ci magun jannu ma je ki kiyo ma je nan lole nga mazu a irogo a leo ga zanu jaji ciyo zanu jiga ji ciyo nga di sis alali maza di de yin e bone zandu wani ga je de de na suna wangi nga yi de de wucho ka firawo ne fe yi za shi be de de na kibugo e suna wangi wani wani go ba ulikum illa ma ara wa ma adikum illa sabila rashad jami'a jiga yi tasili ne jina a ga tanzir Allah subhanahu wa ta'ala ya lissu kutata mutadila shi ga yi kuruji ala na ga al'amru bil ma'rufi wannan ya ne munkar mutadila shi a ga yi a ga zululo kafiri yau wato zane musulmi mutilo to ya kaba iri nan mutazila shi ga ngalo ne wa jiki ayan wa ci a tem na wari ji ga nan mutazila shi ga yi a ki da yana ga infazul wadi ko infazul wahida ne masala alwadi wal wahida sufi jina a ga yi bidau ne shi Allah Allah Allah Allah a nabi jami'a ne wa khairul hadi hadi muhammadi wa ga ga ga yanda ya ga su kira ya yi ku ja ta wa ga rafida ji sahabe ne je jito kunin me sahabe ne ya kuzi musulunci wani me na na isha ne ya ji mutunci ne yadda ɓata ne na to ga ga kiyo a ga alubaiti wagafiye na gayi kiwa no kai motar da jiga yi mina ga aga ga ibe ibe tauhidi no hatu babu na da ngo jiga na ko atura da fe ga almuwahidu no aga ibe jo zai ibe tauhidi no awari je mu fariji atofe yi mina ga awari jani ya mashar alqurra ashe zan do ne ga je didi na sunan wani ga jiki ga ta mini o e bogo akida kici bo za mani manhaji kici buta kinwe to, kinwe laji hujjo kinwe jion kinwe wo nga la gboro bakati laji funi man baka min manta baka ko jiga ne <laughs> ko so na wani laugan yana alagborin benin gado nan mai ya anabi su mojo su zai ne kibi anabi ga sun na tashi tashi kiyama now fitina wa ma dara kama fitina agai ba zai fitina ya ji da banin goye za a tsasar winan a da littafi da bai zafi fitan ya shek salimu labnu suleiman ruhaili professor yo Ya. usulul fiki don bai kawari fikiye don aljami'atul islamiyya ya madina ko ji gane ko time na mi bali ta sunci na mi summarize ko mun gane so summary wuci na mi dinan ga dikiyo nga unda mi ne na guna to bu kimi nono ko ji gane ako, e ga fiti ne ya hadisi ya zai fama nga bi wa ga mi lamin papoint mi ci daga ga wuci bu ene waza da fitina wani number one agwasun na anabi yabi na anabi ganin yabe jira ya lupa amma fa mai yashi muku fa sai rakti lafan kafira yabe ne cin liba shi ya mai na ga gwane kiyo fa alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i rashidin number 2 akpatun ta nafsi shi yaso yana bi da alqur'ani bi hadisi na tajune وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر يكون لهم الخيرة من أمرهم وأن دا مؤمن دا مؤمن إذا كنا تشي بتشين دا غاني وأن دي تاندو شي كاينا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يا تاتشي الحرص على العلم والفرار من الفتن فيجو كوكري بإلمي ومسؤول بيتشين فتنة كو جاني أكو fej inna masha Allah min ibadihi al'ulama tana su da su kuga mini ya wuju na gai zijo manjo. Number 4 nuzumul ulama wal hirsa lil akhdhi anhum Allah ba manji o mo to do wa ilimi be manji to ga lo ba ja ilimi da ji katun fitina gode wa lo ba za na muso dan bidiyo ci da ji katun fitina di o wa maga ga wato bo yake ba pelita ji go go mala ji ka tuta mu ba ji kijo fitina jo tasaddara li tadris kulli muhawwisin balidin tasamma bil faqih al mudarris zan wati ne balidin no be shi ga ngue wukatu ko laqad laqad hazulat hatta bada minhu zaliha wa hatta samaha kullu muflisi ga lalle matsayin man goma haji lalace mana hatu matsayin man ko biya cewa ga nan yi na jiki na na ke kaso hatta ta zalin dewa ne goma bai jiki gobe gobe gobe jo Allah kiyaye number 5 luzumu jama'atul muslimin Allah ban jama'a musulmi ji omo gabe shuzuzul masaili omo gere wata inda ce bai gun addini wai za mu ci magana sa da gun addini ka mi wani ga la mi tuma ai mi tuna annabi Muhammad bai sa a shi a tana. wala hadisi yau sai fara ka na sai sa min nan ila da ga annabi ya ce alkhairu mafi bi ya ce kibo ya ce sharru number 6 luzumul kibar Allah ban zanu sashi wal hadar mimma yanfaru yanfaridu bihi sigar O mu bi kiyas gani bai na sigar zakan yi da dikin ki be bai na man wuci ko shi E ne bo ngo bo ge daga shi muci mun mu ki aje da nu sabe ilimi da na experience to rayuwa da duni ko amma daga idan ki gado shi to gbaru su da gwa fita zafi zafi yi su wadi ke wadda gwa fita ya e bago wa bi hamasa wa karayi e da lamarin wuce bezo albarakatu ma a wani yau ganyen yadda ke dabo wai jito katon su a mai bane wani jito nusa ne nusa ne tiga alaƙi man a wata da amfani wani ko ji gani ku na fa gando ci ta kuna a gando yanyi gugu fujijin mani ko ji gani ku a ka kafin fikiyu na jimijin da lita ta fikiyu jikuciya ko ji gani ku na bayan cinle no na fatawa Usaimin Ibn Baz zakazan mukbil alwadi Fawzan fozan al-Mu'alla Ibn Azmi al-Mughni Ibn Kudama al-Majmu' Nawawi ne ne fata ki ya da gaze ni bujuji a atun ne ganna ga akidan sunna aja ga al-Hasan Ibn Salih nga pe za beto ti eze ni bujuji jima ene mu gana egbebu te ebo ne ebo na wari jiwo mi fe jima maki lokaci o jingo gbogo ga iru ti notice mi to bangi ti shishi wọ́n gbé oge dẹ́mu ngé rọ́ọ̀gù ngé ríngì bu tí o bu káyọ̀ tó tó àṣìwà ọ̀tọ̀ ìlànà wà ó ti bèyí ná káṣí. dáadé ti bẹ́ gàgá báyìí lè kí wọ́n ti dẹ̀gẹ́ mẹ́njẹ́ ojú mi ti gan lè dédé ná. ìtìbẹ́ ló bu ìtìfẹ́ bàgà yìí dé ìtìbẹ́ gan ẹ máa má ṣe àgẹ́sẹ̀ ní gbogbo fún jíjí mà. ìwé ìdíyàwó gbẹ́ni dáadé ìgànsù wole za a ji za a ji hutubo fiki wani zanu sanu watiyan eh za a ji hutubo zai yes this is a very valid point ne wa alhaji ya wa alhaji to hadisi wa gugan zanu tun gayu ne a ji jajan ne shi amma kibaru ne ganin su kuma ce kibaru ne je basira ne ebe zan ndo ce la kuku akida dan bidiya ji mafi biyo na ari to awari ji dacci ji ko la diga ne to za zamani fa da awari ji dacci doji ni ki sai zu khawlana o oh, wati zan ko mhm number 7 luzum ali al-khair al qala fi al-khair ko Allah ban zakirki ji ga da da da da shi mun nga da bi boko haram ma ga da bi takafiri ma ga da bi zawururi ma da bi zakirki almaru arrajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil number 8 alhazar min at-talawun wa at-taghayyur ga da Talawun ji nga gun be zanne wa je kala yero ki nga gun be zanne wa je kala yero ki eno ga be gun ba wa ni mo na wa su wala no tu number 9 adamu tahazzub wal intisar li ghairi ma warada fil kitab wa sunna gabe kungiyanci wa mo gabe mubayaji amman goci ga ndo ne mo ci ga ne ga wa lobe hun ya alladhina amanu atiu allaha wa atiu rasula ya mi tu soko e me la me tu tu chu ndo ne da ga ga mali qur'an ne ga la tu e mo number 10 alfitanu tujitanab wala tujitanab eze keke abi fitine eji fitine jibiya mun ji gan a ga i shekau ya meji ka zo ga i a riya hun labari ya hun ci wa ruci ne ki gan kaji ko a ga gaskiya muhammad yusuf ya beji ka zo ga hun ya ruci ne ki ji kiyo kya ajin ga gaskiya man ka zo ne ne ga gashi zuzu ne masali fi bidiyo ne i gaskiya wunde wa du da du cile kyotu daga gana wa ran lawu ne no e dikiya e wa fitina wa za e dikiya ga fitina ga wo kase ti dan bidiya ma ga ci dan bidiya le ga shi tu ba ma ga lo buda di katuma no diga na ko ga lo wazi bu mu ne ga yi aminci ya wayo wale kana ne be ka fitina ga tsami ka da jali ga ta wa ji kina wo ya boyu na hmm alfitan tujitanab e bidiya be fitine wala tujitanab e da je fitine jibiya zan ci unto ge ganda ne ci unto da download ta kada yasi e so zan ci unto ge da shi ti ne ne gugu ta kafir be fitine fina unto da jikino unto aweyo ko wani yana annabi ga zata kuni fitanun fitina jabeji faruwa alqaidu fiya da nafi da nan ja alkhairi ga zai yi ba zai yi ba ron ja alkhairi ga kinan ne zai dasa zai zai dasa dabin da alkhairi ga zai bici ne da bugu wa dukiya da fitin number 11 alfitanu yus'alu anha idza wujida man yusilu al-kalam fiha min mimman arafa sunna e ngole fitina ga tsami e gigabi man na mata ko gugu wuci ta ce sunna na gigan mas'ala ya kadaru tsami basara nan ngole ya zaja na kin a tida gyan abdullahi ibn abbas a tida gyan abdullahi na umar gan kunja can ko fitanu yin fitin fitanu ya ga matsala tifati tsami ke wa fitore zane na kin kin da gibli te mi yaga in ci kalita ga ala kidat wasati ayu ki ya hamato na agimi wuce amma fitina ya ce sako da sama kan sako da bandoro na ya zane kin da gibli te mi yaga wuce ya sha ci kalita fi alfatu alhamawiya ko la jiga ne nan a wari jushi àwárí jì dánbó nẹ́jì gan àyà àdájìdì méjì àgájìdì àtàbí àṣàbàjì oṣù àti fẹ́lẹ̀ mẹ̀dínà wọ́n di gánà kó àti gúnjẹ àbúrú àti túnjẹ àbúrú náà nílá ẹ̀wú kàtún àti jíjẹ àbúrú gan jàbúrú ti jẹ bàyá ni àti jẹ bàwò àṣà fìtúnlẹ̀ ẹ̀rù ti mọ́gá jí tó bí dán mi ti di kíọ̀ mi ti kákó ẹ̀ṣàn mi ti láàgá aláàlú mi àbìlbá tútù mẹ́mi kó ẹ̀ṣẹ̀ ìyàgbẹ́ ṣìnà tó kún òun tó ti ká níbi òjágun kí òjágun gbọ̀n bẹ́ẹ̀ ní àti ká ẹ̀ṣẹ̀ òjágun létà fẹ́ nẹ́kùn ṣùgbẹ́ ì nàìjíríà fìrẹ́dì alẹ́ jẹmáàtì àtàkfìríà ko mun gane albani zaria so ku gwe mun jun gafara ka ni albani jajali ne mi ka ko la mi kakwai shan wuce nan ba min da dr abdulmaliki a dacewa lozari a kan dr abdulmalik sai jin research ya phd wuce sai wa littafin yau ci shi wuce kawai da albani albani ci ga wunde littafin wuce nga jin wunde wuce ga wuce lo mi ci la question wuce mi ci ka question 23 mi ci ala ba min to ga tun ayi albani wuce lalo amma da ala da ayu wọ́n ti gánà kó ǹdẹ́ láàdé ṣe àwọn títí kí ọ ti bẹ́jọ́ á jẹ̀dá kó mú gánà. قتال الفتنة يجتنب قبل وعند وبعد وقوعه ekun zamani ngole ekun fitina ejiki ya bayi ila ejiji a fitina ndo tsaye ina ce jiki kabilanci ka zanna. a ce jiki zan ce ga goshi su ga goshi su bi ga goshi wu ya duwi kalugo za su don kwaso mu number 13 hifzul lisan ajin tara gotwa man kare min bila wal yawm kuli hairan khairan aw liyasmut e bona fitinan be tiga ji e ganjigi jigi na je ma na unde to so sale zanu te gagbo ngale jikio ngalu woso amma ngo le hifzul lisani lawo ga ne de na ga jin bayani un de diwo mare ibn zan go ti fahimta bo diwon ke diwo ko number 14 al-i'tiqadu mabniun 'ala al-ilmi wal qawli wal bayan ko al-i'tiqad mabniun 'ala al-'ala al-ilm wal qawl wal bayan mabniun 'ala al-maslaha ebogo ira de kiwa kiwa kiwa gan ya ɓata ne zaɓe ne waje kiyo wake gan sabago number 15 adamu liktirar bi zakrafatil fitan wa nazar ilayha bi basiratil mu'min ga lugwa waji Wa ta, bai san fitine mu Sani ga ayo lo fitina wa ga aljihadu fi sabilillah Al'amur, bil ma'ruf an anil munkar ko goyen alul baiti الدولة الإسلامية دولة الإسلام قامت وده أبلي كيو ولا جتورين جنتون زانو تيو وتشاج قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتلوا ولا تعتلوا وقال تعالى ومن يقتل da fiye jin aya idan waje wa qala ta'ala qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah wa qala ta'ala qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari walyajdu fikum jizza wa qala ta'ala faqtuluhum haythu wajadtumuhum wa qala ta'ala am hasibtum an tadkhulu al-janna wa lamma ya'tikum waje abli yaje dikiyo yaje dichaji yaje dichaji cin eh, kuda aji masiba loke da aji kiyo a da yake bindiga da wajen ya fi sanyi eh ya sako su ci maji san haya gwani babuwa shi na mamawa ba shi na mai cikin gumi yawar ga kashi cikiya wale iri na soye ke wale iri na nugu a gaya gwane ya kuka wabela wa ili na? la ina tawoyu cala tawayo ti la kase tawoyu ade la kase tawoyu ndam si kase tiɲɛ diyo kase tiɲɛ ko laruba wọn tun bɛ kɛ ŋun tiɲɛ ya ne je tiɲɛ ya je jɔn si na ya ti je e bu in ala bɛ ye jun si bɛ min ade la yi ŋun de ti wo nga ka yi ma ni dɛnɛ ŋun si ba gɔmɔ ŋun fɛ ti ŋun si ba gɔ ti ti ji nga ka yi ne jaja malam daga ba gɔ to min de le ka se de ali ciwo mu. e ji kiri bɛ o <laughs> akaramu kalla min penci yo min chake gaga huwa blo huwa ta to ko fabi un gwa gana faru ala ta sọkwa ki umi sọkwu gwe ịtụ asọkwu ibe ekwe mgboro sọkwu zai fi zai shi gwa nwuce lona sọkwu wa azu. sọ̀kọ́ ń gbẹ̀yìn tí sọ́ kèyí tó kèyí mọ́tí tó zìrí ìtò ìyáálé ìjì bẹ̀rẹ̀ náà wọ́n á kì í nípò títí láfíà tó nàìjà bẹ̀rẹ̀ náà tó nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ náà ń wí ìbànú àjẹ́ kájá ni wọ́n á yí da náà tà. ẹ bọ́gọ́ nọmba sixteen anazoro fi àwa kíbil umuru wọlmọ alat ṣé kí kí àyè ẹnjì yẹn nọ lé o ìyẹn nọ yẹn gàdá ni ń gàdí bá wọn àmọ́ wa maya wala wa mu bombin ya da jimmalwa ya da idilwa ya da ibadajan makanta igatu waga ibarufu wace abikin na ko su kaji waga igen tugi wace abici zai ibe wai na su ko laji ganewa nan wa lugbaza ne lalu musulunci ne gada musulunci ba gwamnati ma'ala tuyen na jole yiri yiri yiri yiri yiri number 17 luzumul hilmi sai don kuma yakuri jiwa wal ana'a wal hazari min at-taysh wal ajala shin ta wa mogan da kijin wa mogan ya yaji gan da kijin gan da yaji ibn zan wuce a dige ga wa wa ta yi fuwani zan ta ga bai kukuwa ne ga cincimu shi eh eh wai wa ji fa ku fi sabilillah eh da Allah killa ku wai wa lo jihadi sai da kaza ji wai wa ji kaza kaza lọ́lọ́ tí ọjọ́ àbélé wọ́n sọ chika tó káfẹ́ tí yán àwọn àríjì wọn wọ́dọ̀ ọ̀ṣìgbọ́n ọjọ́ àbélé rànàkú ti lakún wọn tv lakún wọn kọ̀lẹ̀ jí wọn tẹ́wọ́ tàdọ̀ ìná àbẹ́ ngawai lamito ma zili kawai na basira da an kalima lamituwa nan shari'a mace lamituwa nan ngawai lene jike wajiza lova jini kawai babu yi yi wa laza confuse number 19 asoburu a kurishi eji dabo bititin dabo ga eji dabo ulo ga eji dabo amma ngawai yele ga approach na ga jin gyara ga wani batan akwai matsala imamu ahmad ibn hanbal zango ci bi ba imamu ahmad a gaiwa da kun ya ce zamani a gaiba nu ga alkurani makhluk imamu ahmad ya ga jima jisam imamu ahmad na gaji ba bore nga alagun prince na bore nga mu ga ira jiki mu ga da kun mulki jishin na mu zawon ci ga ajiya da ki be di faruwa a dai tin ya ga agun mulki jiji ba ta na zawon ci mu zane ma wa lola da aka da prince na ga zo eh fuka wa bagdadi ja eh ila idan bu ana giga da gun a ala ba san albasira wa shawara gani dunan gwa ji kun fi kiya ga ala aluwa aluwa da tiya ga da gun ba ta za wuce mu zan ga gwa mina wa zan ga ci dan bu aji aji za 400 zamani ki ya andalus ba fi wa fe wa ilimi adebeji aga ajin da yake yanzu ya abdurrahman dakhil ya ya dagu a je lu yiwu ne ma wa ne sai ne waji kino wa bi chino e bugu babu ajini don babu ji makanta da babu iburu da ajini da gosa an kali ganci ta bugu yi cin lamarin nile sannan ne game kwadari abin da za ni bacci wani ya lekar daular islamiyya ne guna nga ya ji bari nan nga ji gwamnati shi ne jago nga shi ba ka zabo nga ya ji bari a ga gani maje a ga ji kiyo a ga da jika zan eh, ɗan yi ne bai nga ji za ni bacci ko fitina bu za ni bacci masu kun ga a gaskiya fili ilgwa ilga ji ga ta jihadi ba ni banki ya kai bombo ya ba banki bombo ya wani a ga ji jihadi zan fi ba zuwa ta lawo wa ga yi zaɓi kwadariri na yau da abin da ke ojigun oh, fitinan da ke sanyi da kulli ummatin fitna fitnatu ummati almal number 21 arifku bin nas je to sai da ya gumi da zan ji shi ya bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga a gan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai da ya gumi da ramai ko ma kana rifku fi shay'in to sai da ya ga da lamarin ga ga ma da ya tumi shay'in la zanahu kai kai la shana wato hadisi sun ci so ebogo eza mahurimar rifk yuhramul khairu kullu number 22 luzumul muslim ma kulli fadi wa adamul khawdi fi ma lam yukallafu bihi enaga enaga tati oboneji wa sallah jani wa azum jani wa ba qur'an wa ilmi adini wala wa tarbiya la yoji wala yin yoji enaji wa kuna wa kunje wa dashe wa mana gwasa ko da sauransu na je ne ta ce wani ayar da wuce wajoji homolojoje amma sallawa lagunya wa makulanu ba a ta ba ga fassara rayuwa na waje da yin yoyi nan gaskiya da ba yana wai kuma tunan wato ya lafi tu shari'a musulunca wadda bai ga zamu tabi na kuti. káàkiri gáàsì àwọn tíwá máa ẹ̀rọ àti kíyọ̀ yẹ máa wú wọ́n ni wọ́n náà wọ́n ńgá wọn gbọ́ sálà wọn lè tó rẹ̀ mọ́tẹ́bọ̀ gbọ́dọ̀

Number 23, sulukul wadi hati wa shinabul mushtabi hati. Ami to yana ciki very clear na mo bi abi kiyo ene shi waji fine. Ngo le aga sai aga Sa'd ibn Abi Waqqas. Aga Sa'd wa ku kwa wanda mini ya bi shuro ni kunji wa ga da ga ni bi jiwo wa wanda mini abun ga la ukatula ta ata yuta bi sayfin lahu ainani wọ̀ṣẹ́ fẹ̀tàní wọ́n àgùnkùn àtàgà lẹ́ẹ̀bí kóbi lẹ́ẹ̀bí kó ti di ẹkùn bàbá gbẹgbẹ́ ebi tó gbẹ̀rẹ̀ púpọ̀ ṣàrùn mú mi ní dáná káàkiri dáná ná káàkiri mẹ́jọ oúnjẹ àwọn oúnjẹ wọn yàn. fada jingo fitina walastu bi qatilin rajulan yusalli ala sultani akhara min quraishi lahu sultanuhu wa alayya ismi ma'azallahi min kibrin wa fishi wa da shi shebe mulki zanocin wazawa ne na zanen mulki logu ne gaji yàrá wú gùn pàtó gágá ní fún àlìjá ní gájà ilé ìjọba ọjọ́ àjẹpẹ́ ọ̀nà ìgbésọ̀kọ́ òní wọn rí. Number twenty four al'irsu ala husni ri'aya ko wato ji kokari zai gada karkashe wa wani wajen tarbiya wa angewa maji kula gani biyayi mai anguwoyo jama'a anguwo shi mai gida wayo jama'a yi wayo e ba wayo ko imi wayo edi masa wayo makantar primary wayo principal wayo secondary wayo director wayo department yawa hod wayo vca university wayo zanen ga ji yara da karkashin wani ga lamara gama number 25 alluju ila allahi wa ta'awudu min fitan sai da ba su ko mai ba tsari da fitinin number 26 six dawatu ila al-kitab wa sunnah bil hikmati wal mau'izatil hasana yaji dawilo alqur'ani da sunne da hikime da wazi kirki ta ci manhaji ha salafu salihu kula zai sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man tabani wa ma ana min al gaskiya lili ka to na ga falo eh amma uwotu uwotu lo ba tebu lanu ku hadisi yake hadisi yau zai fani babe manjina na jiga practical ang na lai ta iya wa gangani da fiti ne na ah, Salimu ibn Sulaiman ruhaini sai ta zo ba wuje sai su je biki ɗin ta ce na. e na ka ngoli asali karatun lati lecture ne ya jami'at islamiyya nan ja yu da islamiyya na. a shuka mini man na jijibu na, a shekula allama salihu suhaini udamo salihu suhaimi mu ca shawara laya ruhaili ga gaskiya ka lecture wannan alawa publish alawa alugwa za a yi da diwe bana amfani kamar shi bu a ruhaili lọ́ọ̀lẹ́ ẹ̀hún ti náà mú ní shi ne yìí ní ibi kí o ibi àǹfààní dáná sọ́ọ̀tọ́ ìtùgá da alkhairi wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk